a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin a cikin waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun da nisa'un haular rasulu sallallahu alaihi za mu tashi sirar sahabiya ta sha biyar na aisha radiyallahu anha ba ne mata daki da aisha ta ummul mu'minin aisha ta ummul mu'minin المبرأة من فوق سبع سماوات نانا عائشة رضي الله عنها أور من مني وجه الله سبحانه وتعالى يتوحد برا تد إتد قب تد إتد وانكي تا دقا سمي بقر من يد مكفدي مجلس بيت كافون ونم الإمام ابن بحيج wanda sunansa Musa ibn Abdullah ko Musa ibn Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi rahmatullahi ya rubuta kasida wacce yake ba da falalan na na radiyallahu anha da darajojinta kamar yadda Imam Bakruddin Zarkashi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sai sa mata suna al-ijaba bi iradi mastajabatu Aisha aishatu as-sahaba a inda ya ambaci falalolinta guda arba'in da wasu khasa'is wato siffofin da take banta da su guda arba'in a babinsa na biyu a cikin littafin sannan cikin rubuce-rubucen da aka yi masu kyau a game da na Aisha akwai littafin as-sayyidatu Aishatu ummul mu'minina wa alimatu nisa'il islam na profesa a wannan zamanin Abdulhamid Ahmad ɗaya daga cikin malaman da arabiya waɗannan suna da mahimmanci matuka shi ne mala yake cewa jinkul imani siddiqin asgar ita na na ishe radiyallahu anha ita ce diyar al'ima jagoran nan al-siddiqin akbar wannan siddiqin babba khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaje shi kai tsaye baya rasuwarsa abi bakrin shi ne in ba ku gane shi ba wanda alkunyarsa ita ce abubakar sunansa kuma abdullahi ibn abi quhafa sunansa abdullahi sunan babansa ko alkunyar babansa abu quhafa shi abu quhafa din sunansa shine usman al-qurashiyatu ba quraishiya ce ummul mu'minina kuma uwar mummunai zaujatun nabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah tsira da amincin Allah su a gare shi afqahu nisa'il ummati ala al-iflaq ita ce matar da tafi kowace mata fiqhu a cikin matan duniya gabaki daya wannan kai tsaye babu sabani akan wannan aisha tu afqahu nisa'il umma a cikin mata babu wacce ta kaina na aisha radiyallahu anha fiqh shi yasa an tashi lissafa al-fuqaha daga cikin sahabbai to ana ana ana ana ana ana ambatanta al-imam rahmatullahi alayhi a cikin alfiyati yana cewa wal bahu awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatul hadil aba والبحر سيدنا أبو بكر رضي الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما shi ne ake ce mishi bahrul umma wace tekun wannan al'umma na ilimi aufahun fatawa shi ya fi sahabbai gabaki da yawan fatawa wa umaru sannan sai umar na ciki wa sannan ɗansa abdullahi sai wa zaujatul hadi al sai matar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta kasance ita ce matar annabi sallama wanda ya zama alhadi ne shirya da wannan al'abar wanda ya fi kowa kyautatawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to na Aisha radiyallahu anha alal itlaqi hi aqahu nisa'il umma ita ce babu macen da ta kai ta fito radiyallahu anha wa ardaha وأمها هي أم رومانا بنت عامر بن عويمر mamarta متى itace ummu umar mun ji babanta abubakar radiyallahu anhu sayyidi abubakar radiyallahu anhu to mamarta ita ce ummu umar ita kuma ɗiyar amir ne amir ce shi kuma amir babansa sa'uwaina hajar bi aisha ta abuwa ha na na ishe iyayenta guda biyu suka yi hijira tare da ita amma wannan maganar akwai tambaya a kanta saboda abubakar dai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira su suka fara yin hijira hijira da sunan hijira manzan Allah sallama shi da na abubakar su suka fara tafiya wannan magana haka take rubuce a cikin tarihul islam na az-zahabi rahmatullahi alai kuma haka take a cikin siyar alamin nubala nasa da na abubakar ya yi hijira ya aika a taho da iyalansa so da haka cewa abuwaha sai dai idan ba yana nufin nan eh, sun hijira tare da ita a lokaci ɗaya ba sai dai idan yana nufin cewa sun yi hijira ita ma ta yi hijira amma sayyidina abubakar ba tare da iyalinsa ya hijira ba ya yi hijira ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata zawwajaha nabiyullahi qabla muhajirihi sannan annabin Allah annabi sallama ya hijira ya ya aure ta kafin ya hijira بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد بايغ سوغ na khadija radiyallahu ta'ala anha Maliya ya ce mata asidika. wannan kusan da yawa daga cikin malamai ba a samu wanda yake faɗin haka ba matar manzo Allah su kuma tafakkuna na khadija radiyallahu anha tana da falaloli irin nata kuma malamai suna tattaunawa da ita da nana Aisha wa yafi falala kuma tsakani har yanzu bai gushe ba tsakanin malamai kuma an riga a rubuta wannan saɓanin yana nan وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا kafin hijira da watanni goma sha wani abu kafin hijira da watanni goma sha wani abu na na manzalla ta sama ya auri na na khadija aisha waƙila bi amaini wasu kuma suka ce da shekaru biyu kafin hijira da shekaru biyu wannan dai maganganun an yi su wadda kala bi hafi shawali sanatitnatai ne sannan annabi sama ya tara da nana aisha radiyallahu anha a watan shawwal na shekara ta biyu bayan hijira mun alaihi salatu min منصرف هو عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر ألوكة من صنع يداو ياكم بدر وألوكة يتارى لنا نائشة رضي الله ta'ala anha وهي ابنة تسعي لوقة شكرون تترى أنا عائشة رضي الله عنها تنادى كان أنت شكرو أكن نانا فاطمة نانا فاطمة تابات شكرو تقص حقا الإمام الزهدي فلا سلسير على النبلاء نانا فاطمة يرمن ذا الله سمى تاجر ميتة شكرو تقص نانا عائشة رضي الله عنها تنادى جرمين جيس kamar yadda masu riwaya suka siffanta ta فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه sai ta ruwaito ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam tayyiban kuma ilimin da ya zama mai tsarki mubarakan fihi wanda kuma Allah madaukakin sarki ya tarfa masa albarka Allah ya sa albarka ilimin da na Aisha Hassan radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga cikin hadithul iski. mun sani waɗanda suka shiga cikin hadithul iski sun kasu gida ne a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya jarraba al'umman nan gabaki ɗaya ya kuma jarraba annabinta sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya jarrabi matarsa sannan ya jarrabi masu imani sannan kuma ya jarrabi munafikai to an kasu gida biyu a lokacin da wannan fitina ta abu akwai munafukai waɗanda su suka shirya dama wannan makircin a ƙarƙashin shugabancin shugabansu wanda shine abdullahi na ubayi ibn Sirri. sannan akwai su kuma musulmai waɗanda santsi ya zamar da su suka afka cikin wannan matsala irin tabi'ar ɗan adam da ya saba da ita ta duk inda ya ji magana ya zo ya yaɗa ta ba tare da ya bincika ba wa hassan radiyallahu anhu yana cin waɗanda suka shiga wannan damuwa yana cikin aji na biyu masu imani waɗanda aka jarabe su kafa su ta zane suka fada a kan tayil kuma da karkashi suka samu wannan damuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya barantar da su an tabbatar da suna da imani sannan ba su shiga cikin munafukai ba to bayan an gama hassan yana da wata ƙasida mai kyau da ya rubuta wa na na'isha radiyallahu anha ko ya faɗe ta a haƙƙin nana na'isha radiyallahu anha al-imam Muhammad ibn Ishaq al-Akhbari ya kawo ta a cikin tarihin sa wato asiratun nabawiyya sannan da yawa daga cikin malaman tarihi sun tabbatar da ita cikin su hadda az-zahabi a cikin sirru alamin nubala sannan kuma malaman da suka tattara waƙoƙin hassan ibn sabis a diwaninsa to sun tabbatar da ita a cikin diwaninsu zan karanta mana ita saboda ma'anonin da suke ciki nata eh, kafin kai tsaye mu shiga cikin suratu hatan zilu min sama hassan yake cewa hafanun matu ma tuzannu bi ribati wa tusbihu gharka min luhumil ghawafil خليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمقرمات الفضائل والمقرمات الفواضل خليلة حي من لؤي بن غالب كرام المساء مجدها غير زائل محذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل فإن كنت قد قلت الذي قد زعمته فلا رفعت صوتي إلي أناملي وإن الذي قد قيل ليس بلائطي جهد جهرب بل قول امرئ بي ماحلي كيف وودي ما حييت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل له عتب عال على الناس كلهم تقاصه عنه سورة المتطاول رأيت في وليغفر الله وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل السنكة حطان كرغيا متشئ حصان أي هي محصنة Allah ya tsare ka razanun sannan Allah ya ba ta kaifin tunani da kwakwalwa da hadda da fahimta ma tu zannu bi ghaibati ba a tuhumarta da wani abun zan ba wani abun da ya kamata a tuhumuna na Aisha radiyallahu anha da shi na zargi wa tusbihu gharta kuma ita ɗabi'arta kullum cikinta yana wayuwar gari da yunwa min luhumil gawasili in dai wajen cin naman matan da ba ruwansu ba ta taɓa ma wata gulma ba ba ta gulma ba ta cin naman wata ba ta sukar wadda ta tabarrantacciya khalilatu khairin nasi ita ce masoyiyar badaɗayar wanda shi ne fiyayye a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam dinan wa mansiban a wajen addini da matsayi ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyul huda shine annabin shiriya wal maqrumatil qawamin sannan kuma shine annabin nan na darajoji da halaloli masu dimbin yawa matarsa aqilatu hayyin ita wata zababbiya ce a cikin jama'an nan min lu'ayy ibn ghalib daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Lu'ayy ibn Ghalib eh? shine kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin babak kiramil masa'i su hayyun min Lu'ayy ibn Ghalib mutane ne waɗanda suka kasance masu daraja a wajen ayyukansu majduha ghairu za'ili darajojin nana Aisha radiyallahu anha ba su gushewa kullum ƙara daraja take muhazzabatun qad tayyaba Allahu khiyamaha tsarkakakkiya ce Allah madaukakin sarki ya tsar hemarta wani ba zai shiga ya aikata mummunan aiki a cikin hemarta ba wa taharaha min kulli su'in wa batil sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake ta min kulli su'in daga kowane mummunan abu wa batili da kuma duk wani abu wanda ya zama mara kyau Allah ya tsarkake na da daga shi fa in kuntu qad qultu alladhi qad ya ku mutane da kuka yada idan har kasance na ci gaba da faɗin abin da kuka zarga fala rafa'at sauti ilayya ala mili to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannuwana ko yatsuna kasi ya daga bulalata wato hannuna ya shanye kaga kaga kaga yana karantar da kansa wa inna alladhi qad qila laysa bila'id ya ce wannan abu da aka faɗa game da ke laifin bi ba zai tabbata a tare da ke ba ba zai haɗu da ke ba kwata kwata mummunan aikin nan da aka faɗa game da ke bi tsawon zamani bal qawlu mri'in biya ma hili ce ai magana ce ta mutumin da ya shirya mun makirci ya sa ni na afka a cikin wannan bala'i fa kaifa wuddi ma hayitu wa nusrati ya ali na biyun lahi ya za a ce in shiga cikin wannan mummunan zargin alhali tsawon ta na ba da kaina a wajen kare iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙaunarsu zainin mahafili wanda manzon sama shi ne ado na dukkan jama'a idan jama'a suka zo to kowace jama'a za ta so a ce manzon Allah sama na cikinta lahu ratabun annabi sama yana da wata daraja alim daukakiya ala nasi kullihi kan mutane dukkan su gabaki daya taqasu anhu suratul mutatawi duk wanda yake sanye auye ce sai ya kawo wannan matsayin nasa to taqasu suratu darajarsa ba za ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce ra'aituki wal laki lahu qurrata ce ni dai na ganki Allah ya gafarta miki wata ta ce ke ba baiwa ba min al kuma kina cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya tsare su ghayra zati ghawaili ba kya cikin ke ba ma abuciyar abin mummunan aiki ba ce to haka Hassan radiyallahu ta'ala anhu ya yabuna na Aisha radiyallahu anha bayan hadisul iski wanda kowane baiti daga cikin waɗannan baitota ɗauke ke da saƙo na yabo ga nana Aisha radiyallahu anha da kuma farantar da ita da kuma yadda shi Hassan radiyallahu ta'ala anhu yake wanke kansa bayan wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da shi ya shiga cikin istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa habban annabi sama yadda sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi